Música sami wa na ji an ce yau kin je bikin yayi dalibai da suka gama primary school <laughs> gaskiya ne ya bikin ya ba da sha'awa dai ko to alhamdulillah ka san yara ai mu muna son duk abin da yake da yaro muna son mu dan dinga sa hannu saboda tallafa musu wannan daidai ne wannan shine burin mu a koda yaushe gaskiya ne masu kallo barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wato na mafarkin rayuwa wanda yake zuwa muku a daidai wannan lokaci kamar yadda kuka sani ina tare da Sami da kuma ni uncle ty in ba manta ba shirin mafarkin rayuwa shiri ne da aka tsara shi domin taimakawa yara da tallafa musu da abubuwan da suke bukata wurin neman ilimi domin cimma burinsu a rayuwa da ɗora su akan gwadabe wanda za su dogara da kansu gobe da yarda Allah. Shirin mafarkin rayuwa shiri ne wanda ko da yaushe yake ɗauko muku hazƙan yara domin sun ta bakinsu da musan me suke so su zama a cikin rayuwarsu. A cikin shirin namu na yau muna tare da ba uwa babbar baƙuwa ko ce yarinyar baƙuwa zainab ibrahim wanda take zaune a unguwar rimin kebe da ke cikin karamar hukumar ungogo wadda aka haifa a 20 june 2008 yarinya da take da burin ta zama malamar makaranta kallabi tsakanin rauna kenan burin ta ta zama malamar makaranta to an ta sami yaya hira ta ku ta kasance da zainab wow ai ba zan iya cewa kowai ba don hira ta burge ni ta bani sha'awa amma masu kallo ku biyo mu ya sunanki sunana zainab ibrahim ya suna unguwarku rimin kebe layin alibaba wata shekara aka haife ki 20 october 2008 zuwa yanzu shekaran kina 9 ya sunan makarantanku all best mhm. wani irin darussa ake koya muku ana koya mana maths english quantitative phe babal da sauransu cikin darussan wanne kika fi kwarewa a kansa baba baba ajinki nawa yanzu primary 4 idan kika gama makaranta me yake so ki zama a rayuwarki lauya lauya hmm. to yi mana waƙan makarantar ku Wakan da ake muku a makaranta ko babu ga national anthem dialogue. We drove and where and deliver up Hawaii. Rashport shall never be in vain. To serve we have a mind, while leisure body free. Peace, peace and you. Please peace. peace and unity. yi mana mafarkin rayuwanki. Yi mana mafarkin rayuwar abin da ke so ki zama. ki je makaranta ku yi ilimi kusan tarbiyya a ci gaba bai kama da rago ba yan yara mu je makaranta mu ilimi kusan tarbiyya ci gaba bai kama da rago ba yara mu tashi da ilimi zai zama ci gaba a ƙasata mi ta maza mu zabar aikan yara ya mu maza har mata shi ilimi akwai shi da zaki ya fi zuma bare a masalta al'ummar da ba ta da ilimi ba wani ci gaba a gare ta yan yara mu je makaranta mi ilimi mu san tarbiyya ci gaba bai kama da rago gashi in yi ado da koran alli burina na koyar gashi Allah ya nufa ne kyalli yan yara mu je makaranta mi ilimi mu san tarbiyya ci gaba bai kama da rago ba Allah ya nufa na kyalli பார்வை shi da ilimi zai zama ci gaba a ƙasata. Mi ta maza ba mu zabar aikan yara ya mu maza har mata. Shi ilimi akwai shi da zaki ya fi zuma bare a masalta. Al'ummar da ba ta da ilimi ba wani ci gaba a gare mu je makaranta mi ilimi mu san tarbiyya ci gaba bai kama da rago ba ni kuma malama ce lallai mai nutsuwa da kyawun hali nai ilimi na kama sana'a na zama gimbiya mai hali zan koyar abin albashi in yi ado da koran alli burina na koyar gashi Allah ya nufa na kyalli yara mu makaranta mai ilimi musan tarbiyya ci gaba bai kama da rago ba Allah kenan sai ga Zainab a gaban aji da alli a hannunta tana koyar da ɗalibai wannan me yake nuna kenan Zainab ta cimma burinta to haka muke so duk yaro ya taso ya samu gudunmawa ga iyayensa ga al'umma domin ya samu ya cimma burin rayuwarsa don haka masu kallo ku biyo mu ni suna na santa mimiyoza ina da sha'awar in zama pilot ni na rahama ba sha'awar ina sha'awar na zama likita Ni sunana Kalu Jibril, ina sha'awar na zama soja. Ni sunana Aisha Ahmad, ina sha'awar na zama likita. Yara-yara na gida, ku dinga kallon shirin mafarkin rayuwa. Domin cimma burinmu gaba da yardar Allah. Mafarkin rayuwa. Ta me yasa kika zaɓi wannan aikin? Saboda in taimakawa al'umma in sun kawo ƙara. Wace gudunmawa kike so ki ba ma wa al'umma? suna ba su gudunmawa ni ma in na buɗe tawa in ibe su aiki ban ba ni ma in na buɗe tawa in ibe sa aiki mhm. idan burin ki ya cika me yake so ki fara yi a ki. ina so in je kasar waje in sake wani karatu kannan ki nawa kuma yayin ki nawa kanne na biyar yari yayi na uku mhm. kina da kawaye eh kawayen ki nawa kawaye na biyar mhm. wani irin wasa kuke yi da su muna yin yanta muna yin yar galagala wani irin wasa kika fi so na fi son yar galagala galagala to wanne kina taya iyayenki aiki a gida to kina taimaka kannanki da mene in ba su in ba su iya ba zan rike musu hannu a cikin primary colors guda hudu yellow da blue green da red wanne kika fi so na fi son ja red ja red kenan ko me yasa kika fi son ja saboda ko da na sa kaya yana min kyau jimla mafarkin rayuwa yana da harfa guda goma sha hudu ki ɗauki harafi guda ɗaya ki kawo mana sunayen abubuwan da ya fara da shi m wannan ce m m ce kawo mana harafan da suka fara da m mama mota mhm. tuna dai mama mota sai me mariya mhm. yawwa ya yi daidai Zainab Ibrahim. Ilimi shine mabudin rayuwa. Dole sai ka je makaranta za ka samu damar cimma burinka na zama abin da kake so ka zama a rayuwa. Yara a je makaranta. Yadda na taso cikin gidanmu, daga mahaifiyata tana aikin koyarwa, ya sa har abada nake sha'awar zama malamar makaranta. cewar zainab ibrahim malamin makaranta abokin yaro ne malamin makaranta shi ke nazarin rayuwar yaro tare da nemo masa mafita ta hanyar koyo da koyarwa ilimi gishirin zaman rayuwa idan yaro ya samu ilimi ya samu kashi 75 na makullin buɗe masa hanyoyin rayuwarsa. ba da himma wurin ayyukanta na makaranta tare da bibiyar darasin da aka koya mata tare da sadar da mukabala tsakaninta da sauran ɗalibai. Allah ya yi da nufin mafarkin ki na rayuwa ya tabbata na aikin koyarwa wato tica amin yara manyan gobe kun ga yadda zainab take jajircewa a cikin aji take kokari domin a koyar da ita yadda ita ma idan ta girma za ta samu dama domin ta koyar da ɗalibai kamar yadda aka koya mata zainab tana buƙatar taimako daga wajen iyayenta malamanta gwamnati sarakuna da sauran al'umma domin cimma burinta a rayuwa kada dai kumanta wannan shirin shine mafarkin rayuwa ku dakarce mu ni suna na santa mimiya ina da sha'awar in zama pilot ni suna na rahoti wa sha'awar ina sha'awar na zama likita ni suna na kalu jibril ina sha'awar na zama soja Ni sunana Aisha Ahmad ina sha'awar na zama likita. Yara yara na gida ku dinga kallon shirin mafarkin rayuwa. Domin cimma burinmu gaba da yardar Allah. Mafarkin rayuwa. To menene tsafta? Tsafta. Tsafta ka gyara tsafta ka gyara ɗakinka kada ka yi baƙo ɗakinka ba a gyara yake ba ka ji kunya. Hmm. ka tsabtace mahallinka kenan to wani shawara za ki ba ma wa yara idan mamanka ta sa ka aiki kakka gudu waje ka ce ba za ka yi ba wani irin kayan sawa kika fi sha'awa na fi son riga da skirt wani irin abinci kika fi so ki ci na fi son shinkafa da wake shinkafa da wake wani iri da mai da yaji da mai da yaji to ki gashi mana da mutane biyar ina gaida mamana ina gaida babana ina gaida kakata, ina gaida kakana, ina gaida yayata, ina gaida yaya. Lalle gaisu da yawa. To ta fama wa kanki. ki so mention hadmani fara ki min lamani ta yi kwalliya da bayi sarauniyar yan masin duniya kai in ka ganta dole ka rola kan soyayya na ba ta karola take to my home baby see my mommy tabbas haka ne love is blind na makance ba na gani kalle ni ki min lamani soyayya amana ce mamakin sa ina san ki komai na san baki bakin fuska da jan baki yaran hausa ne na biki mama mama Never seen pretty girl like you Never seen beauty like you Fine, fine baby, no one like you I go give you my heart I never seen pretty girl like you I never seen beauty like you Fine, fine baby, no one like you I go give you my heart mama, yeah. yeah. like you Fine, fine baby, no one like you I go give you my heart Mama yeah, kiss my cheek Mama yeah, let's go Mama yeah, kiss my cheek Mama yeah, aha uh-huh. Mama yeah, kiss my cheek Mama yeah, let's go Mama yeah, kiss mama yeah but in a part of shorty call me begging butter cinye mini zuciya ba wai ke ce vampire i'm steady with the shorty come a up in jerida figo eight body shape call it marinda ke ce a kwana da su hassan da farida only time i beat these niggas when i'm eating on my finger kauna yarinya ya getting bigger muna chilling da su feel like i'm staring at your figure wasan kauna safe da wuri dare ma so this girl zuciyansu da muni coming for the money ban wasa da kuɗi eh mamaye mamaye mamaye je ke I'ma give you my heart kaman a I film abin dai kaman da stain sai mu je clean I ain't trying to break it out I'm just trying to make it out next one na muka je sai dai mu zauna full house Never seen pretty girl like you Never seen beauty like you Fine fine baby no one like you I go give you my heart I never seen pretty girl like you I never seen beauty like you Fine fine baby no one like you I go give you my heart Mama Mamba yeah, let's go. Mamba yeah, Kesemache, Mamba yeah, aha. Mamba yeah, Kesemache, Mamba yeah, let's go. Mamba yeah, Kesemache, Mamba yeah. Mega Mix. madalla ni dai gaskiya sai na tafawa malaman makaranta ai ba kai kadai ba hadda ni nima don malaman makaranta su ne fa tushen gaba ɗaya samun duk wani buri na yaro don in ba malami ba na ji ya kai har likitoci an ta sami fa yau ina ganin sai kin ɗana wa yara wata 'yar waka to yara na gida masu kallon ni wannan waka da ake so rera da wani zan fa Yara yara manyan gobe. Yara yara manyan gobe. Kai yara yara aje makaranta. Yara yara aje makaranta. To yara aje fa makaranta muna jin ku. <laughs> ya waka ta yi maka ne? A ta yi min wallahi ta kin ce aje makaranta. To yara mu dai burinmu fatanmu aje makaranta zaman gida ba shi da amfani. yayi a taimaka. Laifin daɗi karewa. Jama'a duka-duka anan shirin ya zo ƙarshe. sai a tara a cikin sabon shirinmu wanda zai zo muku na mafarkin rayuwa tare da ni da tare da ni an sami da kuma uncle ty ta yara na gida nake ce muku bye bye yara na gida nake ce muku aje makaranta bye bye bye bye sai an dawo makaranta <laughs> samu ci gaba a ƙasa Mita ta maza maza mara aikan yara ya mu maza har mata. Shi ilimi akwai shi da zaki ya fi bare a masalta. Al'ummar da ba ta da ilimi ba wani ci gaba a gare ta. yara mu je makaranta mi ilimi mu san tarbiyya ci gaba bai.